عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتفز قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari na Kaduna a wannan masallaci Masjidu Ahlul Bait was Sahaba a wannan unguwa ta mutudun wada a Hausawa Road a daidai wannan lokaci muke gabatar da abin da ya sauwaka na bayani akan littafin Allah Allah muke roƙo abin da muke karantawa kada ya sa ya zama musiba a kanmu a jiya muna cikin wannan sura ta bakara mai albarka a inda muka kwana inda Allah ramma zai karanta daga inda muka tsaya mu ci gaba kafin nan akwai wani da ya rubuto tambaya na riƙe tambayar cewa yana tambaya akan waye abdullahi bin saba'i da wannan bayani ne dai go sai dai gobe in Allah ya kai mu in masa ishara zuwa ga littattafan da malamai suka bayani akan waye abdullahi bin saba'i da aqidar shi da kuma bayanin da malamai suka yi akan wato shi abdullahi bin saba'i dan nuna za mu bude bayani in bayanin ya shiga gidan rediyo sai a ce mun zagi aqidun wasu ko saboda ka halarta guda za mu iya yi akan waye abdullahi bin saba'i amma ma yi ishara zuwa ga littattafan akwai malaman da suke littafi su kutum a akan abdullahi bin saba'i shaksiyatuhu cewa da gaske akwai shi don wasu sun yi ta kokarin cewa su karyata ba wani mutum a duniya abdullahi bin saba'i domin in suka yadda akwai mutumin to abin da zai faru daga baya shine aqidar da suke kai zai tabbata cewa abdullahi bin saba'i shi ya kafata in ko ya tabbata abdullahi bin saba'i ne ya kamata to aqidar yahudanci ne gaba da bayan ta kuwa shi yasa suka yi ta kokarin cewa ba wani abdullahi bin saba'i abdullahi bin saba'i akwai shi saboda haka sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kai mu akar masallah bisu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gabar cewa min haisu ta inda kharacta ka fita daga garinku kadin faru wani gari walli waje haka shatsarar masjid haram to idan za ka yi sallah yanzu ka fuskantar da fuskarka ta kalli ɓangaren masallaci mai alfarma shine ɗakin ka'aba sannan wa haifu ma kuntum sauran al'ummomin musulmi na duniya duk inda suka kasance wallo wujuhakum shatarahu su ma su fuskanto da fuskokinsu su kalli ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba sai Allah ya ce mun yi haka ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujjatu saboda ya kasance mutane kada ya kasance mutane suna da wata hujja a kanku sai ya ce illal ladina balamu sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su mutane din da haka falata takshawhum kada ku du tsoron su wa kshawni ku du tsorona wali utimma ni'mati alaikum saboda ni ne na cika ni'imata gare ku don haka ni na fi cancanta ku du tsorona kar ku du tsoron wani na wala allakum tahtadun kuma na ba ku wannan umarnin ne ku kalli ɗakin ka'aba a matsayin alƙibla don ku kasance kuna kan shirya wannan shine umarni daga cikin umarni da Allah subhanahu ta'ala ya ba mandan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa annabi wa min haythu kharajta ta inda ka fita ka bar garin ku ka je wani gari idan za ka yi sallah sai Allah ya ce wa annabi fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram dan haka inda in ka tashi za ka yi sallah duk daga inda kake to inda ka yi sallah ko kai kaɗai ne to Allah ya ɗora ma mutum ya fuskanto ɓangaren alƙibla ta ɓangaren masallaci mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba wannan umarnin Allah ya yi magana da annabi shi sa ya ce wa min haisu kharashta sauran al'umma kuma sai Allah ta'ala yake ta wa haisu ma kuntu sauran mutanen duniya duk inda kowa yake dan haka fa wallu wuduhakum shatarahu duk wanda zai bauta ma Allah ibada ta salla, Allah bai yadda ba ya kalli wani waje a matsayin alƙibla in ba ɗakin ka'aba ba saboda me sai Allah yake li Allah ya kuna nasu alaikum hujjatu an ce ku kalli ɗakin ka'aba ne saboda kar ya kasance mutane suna da hujja akan ku suwaye mutane anan malamai na tafsiri suka ce an yi maganganu guda biyu da annasu mutane da Allah yake magana na farko su ne ahalul kitabi li'alla ya kuna linnasa alaikum hujjatun su ne ahalul kitabi kar ya zamanto ahalul kitabi suna da wata hujja a kanku abdullahi dan abbas da abu aliya da qatada da mujahid suka faɗi wannan cewa mushrikai na larabawa da kuma ainihin wato siddi da malaman shi su ma sun faɗi wannan sai ibnu jauzi a cikin littafin shi zadul masir fi ilmin tafsir yake cewa faman qala bil awwal wanda ya magana ta farko ya ce ana nufin li'alla ya kuna linnasa alaikum hujja su ne yahudawa sai ya ce eh, in ki jadu ahalul kitabi annahum qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa sun faɗawa manzon Allah sun ce masa malaka tarakta qiblata baitul muqaddas me yasa da ka kalli baitul muqaddas wata goma shida ko bakwai? yanzu ka bar baitul muqaddas ka daina kallon shi a matsayin alqibla in kanat dalala idan kallon da ka yi ma baitul muqaddas kana sallah in bata ne faqad dinta biha ai ka bauta ma Allah da wannan abin da kai na tsohon watan nan wa in kanat huda in ko shari'a ne to faqad naqalta anha yanzu ka ciranta ka bar wannan wajen ka tashi daga kan shari'a ka koma min ka koma bata wannan shine tambayar da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa sai Allah yake cewa mun ce ya kalli ka'aba ne a matsayin alƙibla saboda umarni daga wajen Allah yake zuwa ba ku kuke ba da umarni ba Shi ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujjatu don malamai sun ce sun karanta a cikin littattafansu annabin da Allah zai turo na ƙarshen zamani ba yadda za a yi wato baitul muqaddas ya zamanto ita ce alƙibla shi ta dindindin inda zai zama alƙibla shi ne ɗakin ka'aba inda annabi ibrahim nan ne alƙibla shi shi yasa Allah ya ce wa ma ja'alna al tallafi kun kunta alaiha illa na lina'lama man yabi'ur rasula mimman ƙalibu ala a aqibaihi ai ba mu sanya alƙibla ba muka ce ka kalle ta mun yi ne don mu jarraba mu ga waye zai ka waye zai ka to suna ganin cewa lallai inda annabi ya dawwama ya ci gaba da kallon baitul muqaddas a matsayin alƙibla. to wannan zai musu wani alam cewa lallai ba shi bane annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani alƙibla shi ta dindindin ba baitul muqaddas bane ba ka'aba bane shi yasa da ya kalle baitul muqaddas din na wani lokaci sai Allah ya ce to ya dena ya isa ka ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba dama nan ne alƙibla shi wannan Allah ya yi shi a matsayin jarrabawa ne dan Allah ya ga waye zai bi shi waye kuma zai ƙibin shi sannan a atada yake cewa su kuma kafiran makka a lokacin da abin ya faru sai suka ce ishtaqqa rajul ko ishtaqqa rajul mutumin yayi begewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila baiti abihi wa dini qaumihi tunda da ya je garin Madina ba ya kaurace ya daina kallon ɗakin Ka'aba har wata goma sha wani abu to da manzon Allah ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin Ka'aba sai suka ci yawa ai ba dai ya dawo daga yana kallon ɗakin Ka'aba ba to aikin da ma ga ya dawo yana kallon ɗakin kaba to a hankali a hankali bauta gumakan ma da guda ya dawo ya ci gaba da shi kamar yanzu nan mun karanta a hadisi a umdatul hakam annabi yi bayanin cewa a dinkirta sallah in ana tsananin zafin rana ba haka bane yanzu inda rana za ta zo tana bala'in zafin rana sai mu ja sallah mu ɗauke ta daga karfe ɗaya sai mu kai ta karfe ɗaya da rabi ko biyu saura mai mutanen za su yi la'alla ya kula lin nasa ya kun hujja ta ce to ka gani ko ai tun da kaga sun fara sallah karfi biyu a hankali sai sun dawo ɗari kan mawallaye li Allah ya kula lin nasu alaikum min hujja eh, li Allah <laughs> haka za su faɗa to saboda haka sai yake cewa magana ta biyu wa man qala bisani qala ihtijajul mushrikina annahum qalu qad raja'a ila qiblatikum wa yashku huwa yushku annabi yayi kusa an yauda ila dinikum tunda yana kallon wannan alqiblan to alama ne cewa ya kusa alama masu ya dawo bauta ta shi yasa dan adam babu yadda za ka iya mai sannan ka doje ma wani abu kuma sannan ka fada ma wani abu akwai wata kissa ta luqmanul hakim da ake kawowa cewa suna tafiya da shi da yaron shi akan jaki sai suka wuce wasu mutane sai aka ce ga wasu mutane mara imani in ban da rashin imani yanzu wannan yaron da wannan da shi da suka hau sai ce to abin da za a yi sauka su yaron ya sauka suna tafiya aka wuce wasu mutanen wasu ka ce kai ka ga wani tsoho mara imani ai kamata ya shi ya haƙura yaron ya hau ya ce to abinda za a yi barin sako kai zuwa hau suka hau yaron ya hau shi dattijan yana jin dakin aka ƙara wuce wasu mutanen suka ce kai ka ga wani yaro mara imani farin gashi a rana baƙin gashi a inuwa sai ce to abinda za a yi sauka da ni da kai don mu ja dakin a huta <laughs> sai suka ja jakin da suka ja suka wuce wasu mutane aka ce kaga wasu mutane mahaukata kuma da Allah ya kuna linnasu alaikum min hujja duk sannan ka guje mu wani abu to wani kuma lokacin ya samu abin da sai yayi magana ko sai Allah ta'ala yake cewa wato li Allah ya kuna linnasu alaikum hujja saboda kada ya kasance mutane suna da hujja akan ku shine illal ladina zalamu mafi yawancin abin da malamin suke rajja hawa na tafsiri cewa illal ladina balamu minhum sai wanda suka zalunci daga cikin su shine kafiran makka sune illal ladina balamu da yawa wasu daga cikin malamai sun yi kokarin suna cewa wato illa din zai iya zama harafi ne na atsafi ba istisna'i bane to amma gaskiya ibnu jarir tabari a cikin tafsirin shi yayi bayani dogo ya kawo ka'idoji na larabci cewa babu yadda za a yi ba wata ka'ida ta istisna'i da ya gabaci wannan ballantana wannan na biyun ya zamanto badali na wannan na biyun da ya zo ya ce ba zai taɓa zuwa ba haka kawai harafin nan ya zama illa ya zamanto harafi na ainihin wato atsufi wanda yake son bayani zai iya koma tafsirin ibn jarir tabari sai je ya duba ya gani sai Allah ta'ala yake cewa fala takshawhum kada ku ji tsoron su kada ku ji nauyin su kenan wannan ƙa'ida ce duk abin da ya shafi gudanar da al'amarin Allah karka ji nauyin kuwa ka gaba da yin kayanka sannan Allah ya ce wa shauni ku duk wuruna, domin Allah huwa ahalul taqwa wa ahalul maghfira shi ya fi cancanta a ji tsoron shi domin shi yake yin gafara wani wajen ya ce a takshawna fallahu ahaqu an takshahu in kuntum mu'mini dan haka yace wali utimma ni'mati alaikum saboda na cika ni'imata a gare ku wala allakum tahtadun kuma dan ku kasance a kan shirya shi yasa ni Allah subhanahu ta'ala nake ainihin wato ba ku wannan umarnin daga ainihin wato wajena to bin umarnin Allah shi yake sa dan adam ya zauna kan shirya saɓa masa shi yake sa ɗan adam ya zauna akan ainihin wato bata kuma in mutum Allah ne ya baka umarnin ya ce kai abu wani lokaci za a yi zagi za a yi hayaniya to da zagin da hayaniya da za a yi na kwana biyu ne za a dina shi yasa na na Aisha take cewa da manzan Allah zai ɓoye wani abu da Allah ya saukar masa da ya ɓoye matsalar zaidu bin harisa da zainab binti jahash domin yaro ne ya taso a ƙarƙashin shi wanda a farko ma ba a san shi da zaidu bin harisa ba zaidu bin muhammad ake kiran shi zaidu bin harisa yaƙi aka yi a garinsu da aka yi yaƙi bayan an yi yaƙi sai aka zo aka sai da shi a garin makka a matsayin bawa wanda ba bawa ba ne sai ya zamanto wanda ya sai zai na harisa daga ciki akwai wato dan uwa ne na khadija sai ya ɗauki dauki zaid bin harisa ce ya ba na na khadija zaid bin harisa kyauta a wannan lokacin daga baya sai auratayya ta haɗa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san Zaidu yana daga cikin wanda suke tafiya tare da annabi a harkar kasuwanci sanda baban shi yake ta nema yake ta neman zaidu sai wani mutum ya ba shi labari cewa ai ya zo garin maka ya ga zaidu da ya taso da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ya zo garin maka ya zo inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗana ne na zo da kuɗi ina so zan fanshi ɗana manzan Allah ya ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓaffanta idan kana son ɗanka ɗauki gashi nan ku tafi ya kama hannun zai ya ce zo mu je ya ce a'a baba ba zan bi ka ba ya ce mai dalili ya ce domin kai uba ne kawai manzan Allah kuma uba ne da ƙari yadda annabi zai mu'amalance ka babu wani mutum da zai iya maka irin wannan mu'amalar a duniya ko babanka ne anas bin mali ya ce ya zauna gidan annabi shekara goma ya ce tun da yake a duniya bai taba ganin mutum kamar manzan Allah ba kuma babu idan annabi ya aike shi ya je ya ga dandazon yara sai ya ajiye abin aikin sai ya tsaya ya shiga zuban yara sai a shiga aika wasa in annabi ya ji shuru shuru bai ganshi ba sai ya fito sai ya je ya karbo abin da zai karbo ya wuto shi yana wasa ya zo ya zauna a gida kuma ya ce manzon Allah bai taba ce mun ba ina ka tsaya me ya faru kai yanzu ka dawo baka da mata kana goro ka tura yaro ya je siyo ma abinci ya ji ya ga dandanan yara ya ajiye kwanan da kuɗin ya shiga ana wasa yin wasa kama ka ka tashi ka je ka biya ka ganshi a zugan yara ana wasa a yana ganin mafi sauƙi ka faffasa mai baki wallahi amma ya ce annabi shi ya ce shi annabi uba ne da ƙari don haka ba zan bi ka ba gaskiya in dai kana so duk sanda kai bukata ka zo ka gani ni ma in na gada ma sai in tashin biyan kai maka ziyara haka kuma aka yi bayan an rabu a farko a makka ba a san shi da zaidu bin harisa ba sai zaidu bin muhammad da ya zo yana son aure yana son zainab binti jahash ita kuma zainab binti jahi ba ta san shi domin zaidu asalin shi bawa ne aka yanta shi ita kuma yaci da ta ja yan uwanta suka ja akan ta Allah ya saukar da wama kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakula lahum al-khiyaratu min amrihi daga baya bayan an zo an yi auren sai ana yawan samun matsaloli sai yazo ya kawo wa manzon Allah complain ga abin da ya faru manzon Allah sai ya ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka riƙe matarka ka bi tsoron Allah to bayan an yi wannan shikenan sai daga baya sai Allah ya ba annabi umarnin cewa saboda yana so ya bata wancan abin da suke na tabanni shine ɗa ba naka bane sai ka riƙe shi ya koma ɗanka ta yadda in kan mutu ma zai iya gadon ka sai Allah subhanahu ta'ala ya ba da umarnin cewa zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura shi yasa a cikin matan manzon Allah ita kadai ce Allah ta'ala yake zawwajanaka kaha mu ne muka aura maka ita manzon Allah auren daga saman bakwai aka dauro auren Allah yake zawwajanaka kaha sai ce likai la yakuna alal mu'minina harjin fi adiya fi adiya azwajihim ko to saboda haka wannan kadiyan ne ta ja a daidai wannan gabar Allah ya kira sunan annabi Muhammad yace ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne dan haka har daga ƙarshe Allah yake su annabawa alladhina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah su ne wanda suke isar da sakon Allah Allah kaɗai suke jin tsoro banda Allah ba sa jin tsoron kuwa da mu ma a matsayin mu na mabiya annaba haka ya kamata mu zamanto fala takhshawhum wa khshawni kada mu ji tsoron kowa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum saboda in cika ni'imata da ni a gare ku wala allakum tataduna dan ku kasance akan shirya babban malami Allama Ibn kafir a nan wajen yace takarari maimaitawa da Allah ya cewa har su uku yana maganan cewa fa walli haka har su uku ce haza amrun salif min Allah ta'ala wannan umarnin da Allah ya guda uku daga wajen shi باستقبال المسجد الحرام da a kalli masallaci mai alfarma min jimi a ƙasar al'ar daga gabaki ɗin kowane irin ɓangare na ƙasa ƙadik talafofin hikimatin hadar takarar malamai na tafsiri sun ƙarawa juna ilimi dangane da hikiman da ya sa Allah ya wannan takararin har maganganu guda uku faƙila wasu malamai suka ce Allah ya kawo ta akidin ne ya maimaita su uku saboda me li'annahu auwalu nasir saboda shine farkon nasir da mansub da aka samu waka a fil islami alama nassahu alama nassa fihi ibn abbas wa ghayruhu shine farkon nasir da mansub da ya faru akan abinda abdullahi dan abbas ya nassanta ya tabbatar da shi wakila wasu malamai suke cewa bal huwa munazzalun alal ahwal ba maganan nasir da mansu an saukar da abun mataki mataki hali bayan hali ne fal amr al awwal umarni na farko da Allah ya ce wa min haifu karasta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai suka ce wannan umarnin na farko liman huwa mushahidul ka'aba ga wanda yake yana wajen ka'aban ne sannan suka ce umarni na biyu liman huwa fi makka ga'iban anha ga wanda yake ba a cikin makka yake ba ya fata ya bar wajen makka ne wasalis na uku suka ce liman huwa fi baqiyatil buldan ga wanda yake sauran wasu garuruwan ne hakaza wajjahu fakhruddin ar-razi haka al-imam fakhruddin razi ya kawo wannan wa qala al-qurtubi mai jami'ul bayan yake cewa ko jami'ul ahkam al-awwal liman huwa bi makka umarni na farko ga wanda yake makka wasani liman huwa fi baqiyati amasin amasin wanda yake sauran garuruwa wasalis liman kharaja min al-asfar na uku ga wanda ya fita matafiyi ne ورجح هذا الجواب القرطبي الإمام القرطبي يرجح ونن bayanin cewa babu maganan nasir da mansuk a wannan ayar yace wa innama zukira zalika li ta'alluqihi bima qablahu aw ba'dahu min as-siyaqi wanda yake son bayanin sai je ya duba tafsirin Fakhruddin Razi zai ga ya kawo maganganu masu yawan gaskin gaske akan wannan adiyan yana nan sama da mujalladi 15 sai je ya duba ya gani sannan Allah yace kama me kama أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله تعالى يقول كما أرسلنا فيكم رسولا kenan kamar yadda ne ni'ima akan ku kamar haka ne na turo manzo a cikin ku malamai suka ce idan al ne na al kafa hujja idan Allah ya kawo fi'ilin arsala to kuma yakan kawo shi da ila ne shi yasa Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula saboda maqami ne na ihtijaj amma maqami na wanda ake tunatar da kai an yi ni'ima sai Allah ya amfani da arsalati shi yasa nan yace inna arsalna ilaykum rasulan ko inna arsalna ko kama arsalna fiikum rasulan kamar yadda muka aiko muku manzo sannan manzon sai yace fiikum a cikin ku sannan minkum annabin daga cikin ku yake ku mutanen makka kun san shi kun san nasaba shi kun san gidan da ya fito kun san mutuncin shi da kamewa shi bal ku da kanku kuka sa masa aminu saboda kyawun halin shi da ɗabi'a shi da ainihin wato kyakkyawan halin da yake da shi sannan Allah ya kawo shi na kira don ya nuna darajar manzan ta musamman ne kamar yadda ya ce a kuma rasulun min an kuma azizun alaihi sai ya ce rasulun wannan na kira ne littafi don a nuna darajar annabin wata daraja ce ta musamman sannan Allah ya ce yatlu alaikum ayatina annabin ya zo yana karanta muku ayoyinmu mun ce idan an ce tala ya tilo karantawa akwai bambancin karantawa da kuma a taalim shi karantawa a karanta karatun ka iya karatun ta'alim kuma a zo a yi maka bayanin abin da karatun ya kunsa sannan Allah ta'ala ya ce wa yuzakkikum kuma annabin ya zo yana tsarkake ku daga duk wata ɗabi'a mara kyau don mutane ne kowa ya san yadda larabawa suke Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin suna cikin bata batan ma Allah yake a bayyane ki sannan Allah ya ƙara cewa huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin shi yasa wani wurin sai Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka ga littafi nan mun saukar da shi zuwa gare ka saboda mai littafi da nasa mina gulma ta ila nur saboda ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske shi yasa saboda duhun suna da yawa sai aka ce zuluma Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur saboda duhun suna da yawa shi yasa Huzaifa al-Yamani yake cewa kana an-nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane kowa in yazo sai tambayi annabi me za a samu alheri yace wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambayar annabi nake dangane da sharri amma me yasa sai yace makafata an yudrika ne saboda ina jin tsoron kar sharrin ya rase ni da haka wani malami yake cewa alimtu sharra la li sharra lakin litawqi wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr waqa'a fihi na san sharri ba dan in yi sharri ba dan in kare kaina daga sharri shi yasa in annabi ya faɗa abu wani lokaci sahabbai suna da zaka'i in ya faɗa abubuwa kawai sukan yi ƙoƙari su gane mai kyan ne duk abin da ba wannan mai kyan to sai sashi yana daga cikin mara kyau da ya ce al'umma shi za ta kasu gida saba'in da uku wani ba su tsaya suna to da wacce da wacce ce ba kawai tambaya suka yi wacce ce take kan daidai sai mannan Allah ya yi musu bayani ma ana alaihi yau ma wa'a sahabi saboda haka malamai suka ce in ka cire waccan kwaya ɗin duk sauran ka sa su cikin saba'in da ukun nan suna ciki sasu cikin saba'in da biyu duka suna ciki ta shi sa sai ce na kasance kowa in ya zo sai a tambaya mai za a samu alheri yace ni kuma tambaya nake dangane da sharri yace fa qult ya rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sharri muna cikin jahiliya da da sharri mu ne tata kisan kai zina fada akan kabilanci wani in yaje ya kamo zomo wani ya kwace saboda wannan zomon sai a shekara arba'in da nan dangin da nan dangin ana rigima wani sai je yo sata idan wani ya sata yana kallo dan uwan ya zo ya sata sai ya tsaya sai ce to yayo satan shi kadai ne barawo a nan garin wani kuma yana kallo in ya zo ya ga ana rigima da kai ba zai tambaya ba me faru zai shiga ne tukunna sai an gama bala'i ya tambaya wanda Allah me faru ne ma tukunna ai ita ce jahiliyar jahiliyar to mutanen da annabi ya same su a irin wannan halin a madina ma da Allah ya aka zo ce musu yawa a tattassimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an da tan kuma kin juna ne rigima ake da nan bangaren da nan bangaren fa allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zukatan ku ta hanyar turo manzon Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna gaɓar rami na faɗawa wuta abin da ya rage kai ku faɗa. fa an qada kun minha sai Allah ya ciro ku daga faɗawa wutar ta hanyar aiku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wayu zakihim an samu mutum zai iya auren matan baban shi qur'ani yazo yace wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila aka zo aka hana kaga wai zakkihim manzon Allah yana tsarkake su daga wata ɗabi'a mara kyau an samu mutum yakan iya kashe dan shi saboda tsoron talauci Allah ya zo ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala kashi auladakum khashyata imlaqin aka zo aka hana an samu mutum zai iya binne yashi da ranta ƙur'ani yazo yace wa idza bushira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa ya tawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi fitura. Allah yace ala sa'a ma yahkumu wallahi masu yin irin wannan hukuncin akan mata yayi muni duk musulunci yazo ya hana maganan ƙarya da waye duk musulunci ya zo ya hana da shi yasa cikin suratul isra'i da ya ta lissafo abubuwa tun daga wala tubaddir tabazira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura aka zo aka yi maganan cewa in ma tu'ridan anhum tiga rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura bayan an zo anyi yi maganan arziki aka zo aka yi maganan cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila un ita wala tabsutha kull albasi fa taqud maluman mahsura aka zo aka fara maganan cewa wala taqtul an-nafs allati harrama illa bil ko wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura aka zo aka yi maganan cin dukiyar marayu aka zo aka yi magana wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula aka zo aka yi magana akan abu wala tamshi fil ardi marha innaka lan taqriq al arda wa lan tablugha al jibala tula da Allah ya gama sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan wannan abun kyama ne a wajen Allah duka Allah ya hana dan haka wayu zakkihim manzon Allah yana tsarkake su sannan wayu allimuhumul kitaba yana sanar da su wato littafi wani hikima da kuma hikima abinda littafin ya kunsa mun ce imamu shafi ya ce duk inda aka yi maganan alkitabu kawo alhikima inda an ƙara na ta annabi ake magana to alkitabu shi ne Alƙur'ani, alhikima shi shine sunnar da take bayani akan ƙur'ani sannan wa yu'allimuhum wa yu'allimukum wannan annabin yana sanar da ku ma lam ta alamuna abinda ba ku sani ba wanda ya shafi al'ummomin da suka gabata na labarai manzon Allah sai zo ta ba su labari idan kayi kirki ne sai a baka labarin wani ya fi ka kirki in kayi tsiya ne sai a baka labarin wani ya fi ka wani ya fi ka tsira ko Allah ya magana wa adan wa da wa qad bayyana lakum min masakinihim wa zayyana lakum ash a a'malahum fasaddahum 'anis sabil wa kanu mustabsirin Allah ce mutane ne masu basira da tunani da hangen nesa sannan wa qaruna wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في wa وما كانوا صادقين da ƙaruna da fir'auna ko da hamana annabi musa ya zo musu da hujjoji sannan suka yi takabburanci suka yi girman kai a bayan ƙasa allah ya ce wa makanu sadiki ba su tsere mana ba sanda muka tashi hallaka su fa kullan akabna bi zambi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man aqadathu sayha wa minhum man kasafna bihi al-arda ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأن دق ويؤلم ويؤلمكم ما لم تكونوا تعلموا النبي أنا سند الأمة أبن بس يسار الله يقام باش لابار النبي نوه سيتي تلك من أنباء الغيب نوهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن كان يكون إن كي كي كي sai Allah ya baka labarin ƙaruna inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafra an zo an mai wa'azi an ce kada yi alfahari ya girman kai da abin da Allah ya bashi na dukiya domin inna Allah la hibbul farihi Allah baya son mutane masu alfahari da ya tashi sai ce inna ma utitu ala ilmin indi ai wannan ya samu ne saboda wata falala da ke wajen shi Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashadd minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'al an dhunubihim al-mujrimun Allah ya zai ba da labarin akan karuna da kuma wancan mutumin da Allah ya ce wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn wasu gonaki ne guda biyu Allah ya ce atat ukulaha wa lan tablim minhu shay'a sun ba da amfanin ba su tauye masa komai ma sannan wa fajjarna kuma nahara ga ƙoramu suna ƙwaƙƙuguwa a cikinta wa kana lahu samaru ga 'ya'yan itace fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aktsaru kamalan wa'a wa a'azzu nafara na fika kuɗi ko na ka jama'a yanzu yi masa wannan alfaharin sannan wa dakala jannatahu huwa zalimun li nafsihi qala ma abunnu an tabida hadhihi abada yace shi bai tsammanin wannan dukiya tashi za ta yi kariya sannan yace wa ma adunnu sa'ata Ya yace kai ne fa wannan da ake magana ban ɗauka gaskiya bane fa in ma da gaske ne wala irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba eh kaga yana nafika anan yace eh, to wallahi alayaran ma fi nafika قال له صاحبه Turabin, يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم هكا أي تباشي لاباري تصور هكا ونشيني ويؤلمكم ما لم تكونوا تعلمون تصور هكا الله يتفكروني فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون نعم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله تعالى يتتلها كان يفذكروني وأنبتيني abdullahi dan abbas da sa'id bin eh, sa'id bin jubair suke cewa fazkuruni bi ta'ati ku ambace ni ta hanyar yi min da'a in na sa ku nace ku yi abu ku yi in nace ku bari ku bari me zai faru jawabu talab shine azkurkum azkurkum shine Allah yake ni kuma zan ambace ku da gafara ta kenan fazkuruni ku yi min da'a ni Allah ta'ala in nace ku yi abu ku yi in nace ku bari ku bari me jawabu salam ni kuma zan muku gafara inda Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ya ce washkuru li ku gode mun akan ni'imar da ne muku wala tafurun kada ku kafirce mu Allah ya faɗi abubuwa guda goma cikin surafi Ibrahim da ya dan adam wanda ya cancanci abuta masa daga ƙarshe har ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar to wannan maganan ni. ku ambace ni ne kuma ambace ku kun san yana daga cikin abin da ake jifan ahli sunna da shi cewa ba sa son zikiri kuma ba sa yin wa wai ba sa yin zikiri to wannan ya kamata a ɗanyi bayani a nan wajen akan abin da ya shafi wato zikiri domin a tabbatar suwaye suke yin zikiri mai lasisi mu ba za mu yi zikiri ba sai zikirin da ya biyo ta ofishin annabi ya sa masu tamye shi za a yi shi ne kan ka'idan saboda haka wannan ƙadiyan yana daga cikin abin da wasu suke yin sharri kuma abin mamaki sai ga wani da rawani yana karatu wani da azumi amma sai ya kalli alu suna sai ke ba zikiri to idan Allah ya faɗa abu ya ce wannan abin shi ne kaza kuma ƙa'idar da ake a yi shi akan wa annabi sai kai sai wani ya ce ba ka yi don Allah a antum a'alamu amilla su suka ba Allah sani to shi za mu gasgata ko Allah za mu gasgata wa man asdaqu min allahi min ila kalmar zikiri ta zo gurare da yawa cikin qur'ani ta zo kalmar zikira ta zo su goma sha ɗaya a cikin qur'ani a cikin surori tara uzkuru su ashirin da tara a cikin surori sha ɗaya uzkur su goma sha shida sannan zikiru ta zo su hamsin da ainihin wato biyu a cikin ƙur'ani duka akwai duk wata kalma da take da alaƙa da zikiri cikin ƙur'ani ko umarni a zikiri babu wacce ban rubuto ta ba a nan wajen amma lokaci ba zai ma ba mu ambace su amma kalman zikira ɗin su goma uzkuru da umarnin cewa ku yi zikirin ko ku ambata su ashirin da tara sannan zikiru su hamsin da biyu a cikin alƙur'ani to malamai na tafsiri sun ce kalmar zikiri tana zuwa da ma'ana daidai har guda ashirin a cikin ƙur'ani na ɗaya Allah yakan yi amfani da kalmar zikiri a cikin ƙur'ani yana nufin zikiri na harshe Allah ya ce fadkurullaha ka a kum au ashadda zikira sannan yake cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ko fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'alamu sannan abu na biyu akwai azzikiru bil kalbi wan nadam zikiri da zuciya tare da yin nadama Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce zakarullah sai su Allah me zikirin Allah sai su tuna Allah ta hanyar abin da suke bai dace ba sai su nadama dan haka Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara akan wa akan zunubansu sannan kalma ta uku alhadis zance ko ka ba da labari yakan zo a cikin ƙur'ani da ma'anar zikiri wancan mutumin da ya fita daga kurkuku sanda zai fita annabi yusuf ya ce masa uzkurni inda rabbika idan ka je ai hadithu bi hali yace fa ansahu shaytanu dhikra rabbi falabisa fi sijna bid'a sinin fi sijni bid'a sinin sannan kalmar al ma'ana ta hudu takan zo bi ma'anan al-khabar labari Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an zarqamin qul sa'atlu alaihim minhu min zikra qul sa'atlu alaikum minhu zikra bi ma'ana kabar labari sannan kalman zikiri tana zuwa bi ma'anan al'izatu wa'azi Allah ya ce falamma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in da kuma can da yake ma nasu ma zukiru bihi an daina alladhina yanhauna anis ma'ana ta nawa kenan ta biyar da kalman zikiri take ɗauka a ƙur'ani sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan tauhidi Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ya ƙara cewa wa man ya'ash an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ma'ana ta ainihin wato biyar kenan san ta shida sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan wahayi cikin ƙur'ani Allah ta'ala ya ce fattaliyati zikra sannan ya ce a ulqiya zikiru alaihim min bayna bal kazzabul ashir sannan ya ce fal mulqiyati zikira wannan di ya zo bi ma'anar wahayi a cikin ainihin wato littafin Allah sannan alqur'ani Allah ta'ala ya kira shi zikiri ya ce ma ya atihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun sannan at-taura da kuma ilimi Allah ya kira su zikiri ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu sannan ash-sharafu abin da yake madaukaki Allah ya kira shi zikiri ya ce wa annabi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fa sawfa tusalun wa rafa'ana laka zikraka sannan at-ta'a wanda shine yanzu a wannan ayar Allah yakan yi amfani da kalmar zikiri yana nufin da'a shine fazkuruni ku yi min da'a azkurkum ni kuma ummuk gafara washkuruli ku gode min wala takfurun kuma kada ku kafirce mu sannan al alhif haddace abu ko kiyaye abu yakan zo da ma'anan zikiri cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi ta tahtadun to sannan Allah ta'ala yi magana akan abin da ya shafi wannan ya ce mana wadhkuru ni'matallahi alaikum sannan kalmar zikiri tana zuwa cikin Kur'ani da ma'anar bayan Allah ya ce au ajibtum an ja kun dhikrun min rabbikum wai suna mamaki wato zikiri bayani ya zo daga wajen ubangiji daga wajen wani mutum daga cikinsu sannan Allah ta'ala ya ainihin wato ce Sa'ad wal qur'ani zikir. ina rantsuwa da ƙur'ani ma bayani sannan kalmar zikiri tana zuwa da ma'anan salloli guda biyar Allah ta'ala da yace can sai ce rijalul lati yuhun tijaratun wala bai'un an zikrillah malamai suka ce nan zikirullahi shine salawatul khams sannan kalman wato zikiri takan zo ma'ana ta sha biyar sallar juma'a Allah ya ce mana ya yi ayyuhal na amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila Lahi. me zikirin Allah a nan wajen sallar juma'a da Allah ahli sunna suna sallar juma'a ko ba sa yi Al-ƙur'ani Allah ya ce zikiri ne inna na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun muna muna karatun ƙur'ani ko ba yi ana yi sannan al'aib aibu Allah ya kira shi zikiri Allah ta'ala ya ce wa idza labi na kafaru in yattakhizunaka illa huzwa a ya zukuru yadhkuru alihatakum bisu ko a hadha alladhi yadhkuru alihatakum ko cikin ko wa bi zikin rahmani hum kafirun Allah ya kira shi da aibu sannan wasu malamai suka ce sallar la'asar ma ta kan zo bi ma'anan zikiri a cikin qur'ani da zo isar annabi sulaiman cewa inni ahabbtu hubbal da an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab sannan allahil mahfuz Allah ya kira shi da zikiri a cikin qur'ani ya ce wa laqad katabna fi zabur min ba'da zikiri anna ya ardu yarithuha ibadi salihun sannan asana'u sanau 'ala Allah yabo akan Allah ko yabo akan annabi Allah ya kira shi zikiri ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai ce illa na amanu wa amilus salihati wa dhakarullaha kasira wa dhakarullaha kaseeran shine suka ce suka yabo akan Allah da yawa kuma suka yabo akan manzon Allah da yawa wantasaru min ba'du ma zulimu suka ɗauki fansa bayan an cuce su sannan malamai suka ce ma'ana ta ashirin Allah ya kira manzan Allah a ƙur'ani da zikiri ya ce kada an zala Allah ilaikum zikira sai ya ce rasulan ya silo alaikum ayatin lahi mubayyinatin malamai suka ce an zala anan ya zo bi ma'anan arsala kada an zala Allah ilaikum zikira kada Allah ilaikum rasula wannan rasulan din sai sa sai Allah ya kawo shi gaba da yake zikira sai ce rasulan silo alaikum ayatin lahi mubayyinatin to wannan shine ma'anan da zikiri ya zo a cikin qur'ani saboda haka ba wani wanda zai zo ya mana wayo ya mana dodoro domin san abin da muke mutane ne mu da muke fassara qur'ani akan fahimtar magabata duk wata hanya da wani mutum zai shigo da wani abu ta bayan gida da sunan zikiri to bai isa ya mana wayo ba yanzu wannan littafin al-azkar ne na Imam an-Nawawi kowa ya san jalalar Imam an-Nawawi a duniyar ilimin hadisi to yayi shi ne akan zikiri kawai to duk zikirin da ake yi a gurare daban-daban ka je in aka ce maka ana zikiri in baka ga zikirin ba a cikin wannan azkar in to kakkai ba zikirin da ya zo daga annabi bane imamun nawawi a wannan littafin nashi da ya tashi bayan ya gama muqaddima sai ce amma ba'adu faqad qala Allahu al-azim al-aziz al-hakim ya ce fadkuruni azkurkum sai ka wannan ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu, sai ce fa ulima bi hada sai aka sani da wannan anna min afdal aw afdal yana daga cikin abin da ya fi halul ne halin bawa shine halu zikrihi rabbal alamina halin da zai kasance na ambaton ubangijin talikai washtigaluhu da kuma shagaltuwar shi bil azkar da zikirori sai ce wani irin zikiri alwarida an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zikirin da ya zo daga annabi mu dama mun ce ba za mu yi zikirin kowa ba sai zikirin wa kai ma da ka kawo naka ka gaba makarba ba naka ba na annabi bane shi yasa ba makarba ba amma da na annabi ne da mun karba sannan ya ƙara kawowa a nan wajen imamun nawawi yake cewa faslun ilam ka sani anna fadilata zikir gairin munhasira falalar zikiri ba ta iyakantuwa sai yake fi tasbihi a wajen tasbihi wanda yake tasbihi yana zikiri ko bai wa halil wanda yake tahlili yana yin zikiri ko bai wata hamidi wata kabiri wa nahwiha sai yace bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'ati fa huwa zakirun lillahi ta'ala duk mutumin da Allah yace yayi abu yayi yace ya bari ya bari yace to yana zikirin Allah madaukakin sarki sai yake cewa kaza qalahu sa'id bin jubair radiyallahu anhu wa ghayruhu min al ulama sa'id bin jubair ɗaya daga cikin tabi'ai ya faɗa da wani daga cikin malamai ata ibn riba ya ce ya ce majalisun zikiri hiya majalisun halali wal haram duk majalisun da za a zauna a sa littafi ana karantar da mutane halal da haram ya ce majalisi ne na zikiri yanzu kenan majalisun nan na tafsiri majalisi ne na zikiri saboda ana karantar da mutane alhalal wal mi wal haram sannan yake cewa ana karantar da mutane kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankahu ko wa tunkihu Wata tsalliku wata hujju duk a haka ake yace duk inda aka zauna ana karantar da wannan to majalisi ne na zikiri da abin da ya kama da wannan sai kawo innal muslimina wal muslimati hazza wa dhakirina Allah kaseeran bayan ya kawo wannan sai ce wa alam ka sani anna hadhihi al aya al karima wannan ayar mai karanci mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadha al kitab yana daga cikin abin da mai wannan littafin ya kula da ita sai ce wa qad kutilifa fi dalika malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da wannan ayan faƙal imam'u abu al-hasan al’imamu wahidi al abu Hassan al-wahidi da ibn abbas suka ce al-muradu na Allah fi adabarin salawati da Allah yake wadhakirina Allah kaseeran ya yake masu yin zikirin da annabi yake bayan sallar farilla muna yin zikiri ko ba yi eh ana gama shi yasa duk masallatan mu mafi yawanci sai ga wannan tantance budin da zikiri zikirin da ya zo daga makarantar annabi daga bakin annabi shi ake yi to da shaidar sahabi abdullahi dan abbas ya ce duk wanda yake dabbaka zikirin annabi bayan sallar farilla to wannan yana daga cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati sai ce wa guduwan wa ashiyan azkar sabah wal masa sai dai ne wanda ba shi da hisul muslim anan wajen kana daga cikin wazakirin Allah kafiran wazakirati wa kulla mastai min nomihi duk sanda mutum ya tashi daga bacci ya barka ba ku zikirin da ake ba wa kulla ma gada auraha min manzilihi zakarallah ta'ala in mutum ya tashi zai fito daga gida da safa ba akwai zikirin da ake ba idan mutum ya gama abin da yake da yamma zai koma gida zai shiga ba akwai zikirin da ake ba to mu matsalar mu da malaman sun yi alalci su ce wa'annan mutanen abin da suka ce su sun yarda da zikiri amma sai dai matsalar su sun ce ba su yarda da zikirin kowa ba sai na annabi kenan wanda yake sauraron mu kamar yanzu ne a kawo buhun kwandala kwandala a aji sannan a kawo buhun dola sai a aji sai a ce to ga buhun kwandala kwandala da kuma na dola kai da kake son kuɗi ya rage maka ka ɗauki wanda kake so shikenan ko zikirin kowa yana da kyau a duniya a bashi yana da kyau amma ai ma masu saurare bayani ga na annabi ga wanda ba na annabi ba ko kuwa kowa sai zaɓa wanda yake son na annabi ya zaɓa wanda ya ga bai san na annabi ga wani na annabin shikenan sai zaɓa to amma ba ƙarya ake shi a ce to akwai wasu mutane makiya zikiri ne a'a mu zikirin da ya saba wa na annabi shine ba mai da shi ba wannan ita ce ka'idar mu a wajen ainihin wato zikiri to bayan ya kawo wannan sai yake ta wa qad jaa fi wa jaa fi hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu manzon Allah ya ce idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layli idan mutum ya tashi iyalansa da daddare fa sallaya aw salla a jami'a jami'an suka yi salla a biyu da shi da iyalansa Kuti ba, in ji manzan Allah za a rubuta shi fi zakirin Allah kafiran wa zakirati sai yanzu nan ina kuma ga wanda ma yake zuwa ya je ta haddu ya tashi ya salla shi kaɗai amma da haka wani sai maka rashin adalci sai ya ce maka makiyin zikiri ba ka son zikiri wannan bayanin wasu ba sa masa daɗi amma tunda ana jefa mana kalma ta cewa makiya zikiri kaga ai dole ne ai bayani wannan littafin na ibnu al-qayyim al-kalim at-tayyib da yayi littafin a ciki wanda yake so ya nema wallahi da ya tashi kawowa fawaidul zikir sai da ya kawo fa'idoji guda ɗari akan zikiri saboda haka mu zikirin bid'a shine ba mai da shi ba mu ba za mu zikirin kowa ba sai zikirin da annabi ne sa stamp din shi yace shi za a yi shi za ni in ka kawo zikiri muka leka mu gani wannan zikirin daga wajen ka ne sai mu ce to ina annabi yake in ka ce babu sai mu ce to naka mardudun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa min raddun mun ban ma kayan ka wannan littafin wannan littafin idan aka ainihin wato lura da kyau wannan littafin idan aka lura da kyau za a gan shi da suna riyadu tafsir lil qur'anil karim an san ko tafsirin waye tafsirin shak ibrahim yasi ne muna da shi yanzu mun same shi mujalladi guda shida ne to bari ku ji abin da ya magana akan abin da ya shafi ainihin wato zikiri da ya magana akan zikiri da ya kawo cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun yayi magana mai tsawo sai ya zo inda yake cewa fa inna zikirallahi tabaraka wata ala, lallai zikirin Allah madaukakin sarki bihi nalal abdu da shine bawa yake samun ad-daraja ar-rafi'a inda Allah tabaraka wata ala, daraja madaukakiya wajen Allah wa bi zikrillahi yanalul abda yanalul abdu al ala'a a a'da'i da zikirin Allah ne tunda har a wajen yaki ma Allah ya ce mana mu zikiri kana rike da igwa kana jujjuya ta kana wuntsula guri guri Allah ya ce mana kuma fadkurullaha kafiran la'allakum tuflihun sai an yi zikiri sannan sai yake da zikiri ne bawa yake samu wato cin nasara a wajen abokan gaba fi mawqifil qital a wajen yaki sannan wa lahi mahmud zikirin Allah abun yabo ne ala kulli halin akan kowane irin hali shi yasa na Aisha take cewa kana rasulullahi yazkurullaha ala kulli ahyani duk halin da manzon Allah yake yana zikirin Allah sai yace wa fi kulli waqatin wa fi kulli mahallin wala siyama indal gafilina musamman wajen wanda suka rabkana falihaza warada al'amru bizikri fil aswa yace saboda haka ne umarni yazo ayi zikiri a cikin kasuwa li'anna dulla ahli ahli ahli aswa domin da yawa daga cikin mutanen da ke cikin kasuwa gafiluna an zikrillahi sarraf kana wajen zikirin Allah faman zakara Allah fi tilkal hala wanda ya ambata Allah a kasuwa Tun tunda ai har shiga kasuwa yana da zikiri ko bai da zikiri yana da shi sai yace biniyatin annan nasa gafalu an anillahi cewa da niyyar mutane sarraf kana akan Allah wa anta tadhkurullaha tabaraka wa ta'ala kai kuma kana ambatan Allah sai ce fa hadha warada fihi wa'dun hasan wannan alƙawari mai kyau ya zo daga wajen Allah to da zai tashi kawo misali sai yace akhraj at-tirmidhi min hadisi Umar bin Khattab radiyallahu anhu annabi ya ce man da kalas suka wanda ya shiga kasuwa faƙala sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu huwa yuhyi wa yumitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in min qadir wannan zikirin daga bakin wa yake daga bakin wa yake daga bakin annabi yake saboda haka sai a dabbaka shi yanzu wannan zikirin da daga jakashi yake za a bi to duk zikirin da suke yi to su kawo inda na annabi suka kawo suka ce ayi akwai rigima babu saboda haka zikirin wani aka kawo aka ce ai sa muka ce mun kuma za mu yi ba to har ya zo nan inda yake cewa fa innal abda idza ata Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'a rasulahu in bawaye ma Allah da yi ma manzon Allah da'a to zai samu taimako na ainihin wato asirta duniya da lahira sai yace wa in khalafa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fazalika mimma yad'u ila al-fashal yace sabawa sunnar manzon Allah yana daga cikin abin da ke jawo al'ummar musulmi su samu rauni kenan wajen zikiri idan aka kawo bid'a aka ki na annabi za a samu daddarewa ko ba za a samu ba za a samu kuma wanda yake so ya ji ana sai da tafsirin a kasuwa riyadu tafsir bil qur'an karim na ainihin wato shi maulana sheikh ibrahim inyas al-kaulahi madinatu kaulaha gashi nan dai shekara da kaza kaza sai ka je ka siya a kasuwa har maganan wancan duk maganan da ya kawo na maganan zikiri sai ka je ka ainihin wato dudduba saboda kan malaman ya kamata su tsoron Allah su yi ma ahlus sunna adalci mu mun yadda da zikiri akwai amma mu abin da muka ce ba za mu yi zikiri irin na kowa ba sai irin na manzan Allah mu abin da muka faɗa kenan wannan shine rigiman mu da su kama wasu daga ciki in ba su yi ƙarya ba ba za su ci kasuwa ba sai a ce ai ba sa son wa ba sa son zikiri ai makiya annabi ne ai haka ake ta yadawa Allah ya shirye da mu sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ista'inu bis sabari was sala ku nemi taimako ta hanyar ainihin wato yin hakuri ma Abdullahi dan Abbas ko wasu daga cikin malamai suke cewa ista'inu bis sabari was sala sababin saukar wannan ayar shine annal mushrikina qalu lalle mushrike daga cikin mushrikan maka sun cewa annabi sayarji'u ila dinina kama raja'a ila qiblatina da sannu manzon Allah zai dawo zuwa ga addinin mu kamar yadda ya dawo zuwa ga alqiblan mu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ista'inu ala qalbil akhirah ku nemi taimako ta hanyar neman lahira amma ta wata hanya sai Allah ya ce bis sabri ta hanyar yin hakuri to goban Allah ya kai mu idan mun je wa bashir sabirina za mu kawo matakai da haƙuri ya zo kamar yadda ibn al ya bayani a cikin wato eh, madarij salikin fi manzilati iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai da Allah ya kawo kusan matakai guda ashirin dangane da haƙuri yana daga cikin abubuwa guda biyar da Abu Huraira ya ce wanda yake da shi Allah zai bashi abu kaza Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ne muku ni'ima kuka gode ne kuma zan ƙara muku sannan Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min makaraja wanda duk ya tsoron Allah sai Allah ya sanya masa ne mafita wannan shine na biyu wa man tawakkal ala Allah fa huwa ne azbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah sai ya ishe shi sannan na hudu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ne na fara in dai kuna neman gafaran Allah Allah zai gafarta muku sannan yursilis sama'a alaikum midrara sannan Allah zai saki sama ta kwararar da ruwa akan ku kinaya ne na za ku samu min za ku samu arziki sannan abu na biyar wanda yake da haƙuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi sa. in kana da haƙuri in an je gaban Allah in an tashi biya ba lissafi za a yi ta ɗibowa ne ana ana baka ta sai goben Allah ya kama sai mu bayani akan matakai na haƙurin da Allah ya biyo. umarni da yin haƙurin umarni da kishiyar rashin yin haƙurin ladan mai haƙuri matsayin masu haƙuri kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin shi madarijis salikina akan abin da ya shafa hakuri Allah ka samu mu zamanto masu hakuri sannan bi sabari was salati ta hanyar yin hakuri da kuma yin sallah malamai suka ce me yasa Allah ya ce ayi hakuri saboda hakuri yana daga cikin abin da yake da wahala a zuciya sannan kuma sallah tana daga cikin abin da take da wahala wajen aikata ta a jiki ba haka bane musamman lokacin sanyi wani sai karfe takwas za a ganshi shi yana alwala a kofar ɗaki za ka wuce yana ma sallama ko kunya bai je assalamu alaikum assalamu alaikum to sunna sallah tana da wahala abu ne wanda yake da wahala a jiki hakuri kuma abu ne wanda yake da wahala a zuciya sai Allah ya ce mana wasta'inu bis sabari was sala saboda me inna allah ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri ma'iya ci bantacciya zai taimake su zai karfafa shi daga ainihin wato wajen sa saboda haka nan zamu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk